Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A gane kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. Kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Talata 24 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. matashiyar nan mai fafutuka 'yar kasar sweden greta thunberg ta caccaki shugabannin duniya a jiya litinin a babban taron majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya ce matsin lamba da gwamnatin trump take nuna wa ƙasarsa bai yi tasiri ba wasu shugabannin majalisar wakilan amurka masu ƙarfin faɗa a ji su uku sun buƙaci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ya miƙa dukkan takardun da suka shafi tattaunawa wayar talho da shugaba trump ya yi da ukraine tokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji abubuwan da aka yi sharar fage da su jiya a birnin new york yayin da ake harmar fara babban taron majalisar ɗinkin duniya a yau dinnan talata a birnin na new york People are dying. Entire ecosystems. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money. Sannan ministan 'yan sandan Najeriya ya ce batun satar mutane a Najeriya ya fara ɗaukar wani launi. Ko me yasa? za ka ga yaro ko kuma matashi ya shirya da za a yi garkuwa da shi domin da ya samu kuɗi ko ga mutane su shirya za a yi garkuwa da su don su samu kuɗi. kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya inda a yau za a kafsa a karo na uku tsakanin magoya bayan shirin kakkafa rugage a fadin najeriya da kuma masu adawa da shirin amma da farko ga cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum matashiyar nan mai fafutuka 'yar kasar sweden greta thunberg ta caccaki shugabannin duniya a jiya litinin a babban taron majalisar ɗinkin duniya inda ta yi kira da a ɗauki matakin magance sauyin yanayi saboda matsalolin da hakan ka haifar people are suffering people are dying ta ce mutane na wahala mutane suna mutuwa halittun duniya na ta gushewa mun shiga wani kangi na gushewa daga doron ƙasa amma abinda da za ku zauna kuna magana a kai shine batun kuɗi da bunƙasar tattalin arziki ta ƙara da cewa ilimin kimiyya ya bayyana wannan matsala ƙarara tun shekaru talatin da suka gabata amma har yanzu an kasa yin komai a kai. Thunberg cikin murya mai cike da tausayawa ta ce kun gaza a idanunmu amma matasa sun fara fahimtar cin amanar ku. Idanun manyan gobe na kanku kuma idan kuka zaɓi ku ci gaba da gazawa idan mu to ba za mu taɓa yafe muku ba. 'Yar shekaru goma sha shida Thunberg ta gargaɗi shugabannin da Prime Ministoci sama da sittin. da suka hallara a zauren majalisa don taron koli inda ta ce matasa ba za su bar ku ku tserewa wannan batu ba to sai a biyo mu a cikin shirin za a ji ƙarin bayani akan wannan labari Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce matsin lambar da gwamnatin Trump take nuna wa kasarsa bai yi tasiri ba sannan takunkumin da ta sanya bayan da ta fice daga yarjejeniyar shekarar 2015 kan shirin nukiliyar iran ya nuna cewa amurka ta zaƙo matuƙa. da yake magana kafin tafiya zuwa birnin new york don halartar taron majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara rauhani kuma ya ce amurka da saudiya sun zuzuta barnar da wani harin da aka kai kan matatun man saudiya ya yi a farkon wannan wata sannan ya zargi gwamnatin trump da burin ganin ya maido da yankin ƙarƙashin ikonsa gabanin waɗannan kalamai shugaba rauhani tun da farko ya ce shirye-shiryensa a kan tarukan majalisar ɗinkin duniyan sun hada da gabatar da wasu tsare-tsare da za su tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin wasu shugabannin majalisar wakilan amurka masu karfin fada a ji su uku sun buƙaci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ya fara miƙa dukkan takardun da suka shafi tattaunawar wayar talho da shugaba trump ya yi da ukraine sun ce sun bashi nan da ranar alhamis ya miƙa takardun ko kuma ya fuskanci sammashi shugabannin kwamitocin da ke kula da harkokin ƙetare leƙen asirin da kuma wanda ke sa ido kan kwamitocin majalisar waɗanda duk 'yan jam'iyyar democrat ne wato elliot angle adam schiff da elijah cummins a cewarsu sun miƙa dukkan bukatunsu ne a wata wasiƙa da suka aika wa ma'aikatar harkokin wajen amurka makonni biyu da suka gabata shugabannin sun ce ma'aikatar harkokin wajen ta yarda cewa wani babban ma'aikacin pompeo kai tsaye ya taimaka wajen shirya wani zama tsakanin lauyan shugaba donald trump rudy giuliani da jami'ar ukraine 'yan kwanaki bayan tattaunawar trump da shugaban ukraine vladimir zelensky ta wayar tarho shi dai trump ya amince cewa shi da zelensky sun yi magana kan batun cin hanci da rashawa da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden yayin tattaunawar tasu ta ranar 25 ga watan yuli Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kusan mako guda kenan da kammala zaben Isra'ila, amma har yanzu kasar ta san makomarta ba kan wanda zai zama Prime Minister nan gaba ba. shugaba robin rivlin ya kwashe kwanaki biyu yana tuntubar shugabannin dukkan jam'iyyun kasar don yanke hukunci ko kan, kan ko ya sa prime minister benjamin netanyahu ko tsohon shugaban ma'aikatan benny gantz su kafa gwamnati bayan tattaunawar ta kwanaki biyu membobi 55 na majalisar dokokin kasar ta knesset mai kujeru 120 sun ce suna goyon bayan Netanyahu sannan 54 sun nuna goyon baya ga Gantz. Zahra Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda aka ji majalisar ɗinkin duniya ta fara babban taron gadan-gadan a yau dinnan a birnin new york na nan amurka to kamar yadda al'adar take tun jiya aka fara sharar fagen taron da wasu batutuwa masu sarƙaƙiya daga cikinsu akwai batun ɗumamar yanayi da ake takaddama a kai abokin aikinmu baba yakubu makeri ya aiko mana da rahoto kan yadda ta kaya a jiya din. My message is that we'll be watching you. this is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet Sako na gare ku shine muna kallo abin da kuke yi kuma ba daidai bane a cewar haka ina gaban ku alhali ba makaranta ba saboda kuna zuwa mana matasa kuna yaudarar mu kuna muna alkawura amma ba ku cikawa wannan kalaman greta thunberg kenan wata matashiya 'yan kasar sweden mai fafutuka akan sauyin yanayi ta yi wa shugabannin duniya da suke halartar taro akan sauyin yanayi a majalisar ɗinkin duniya kalaman matashiyar su ne suka fi ɗauki hankali a wannan taron sauyin yanayi wanda duniya ke yaƙi da shi thunberg ta yi kalaman nata ne cikin fushi tana mai cewa people are suffering people are dying entire ecosystems. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! ta ce mutane na shan wahala mutane suna mutuwa sakamakon rashin tabbas muna cikin mawuyacin hali amma ba shi ne ya dame ku ba sai dai batun kuɗi da batun ci gaban siyasar ku da tattalin arziki wai lafiya ne a kanku. For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that are doing enough when the politics and solutions needed. Kimanin shekaru talatin kenan wannan abu ya bayyana karara. Wai me yasa haka? Sai ku ce kuna kokari amma kuma ba mu gani a ƙasa. ko shakka babu greta ta yi kalamai masu tsotsa rai labarin da ya sa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma biyo sahu yana mai cewa nature is angry and we fool ourselves if we think we can nature because nature always strikes back and around world nature is striking back with fury halittar yanayi ta fusata za mu yaudari kanmu idan muna tunanin muna yaudaran halittar yanayi saboda yanayi zai ramuwa a kanmu yanzu a faɗin duniya halittar yanayi tana mai da martani cikin fushi shi ma shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce mutane sama da miliyan 40 masu amfani da tafkin chadi suna sa ran wannan taron zai samar da mafita ga tsotsewar tafkin ya kuma ambato matakan da gwamnatinsa take ɗauka domin magance matsalolin sauyin yanayi a najeriya shugaban amurka donald trump da ya daɗe yana nuna adawarsa ga shirye-shiryen sauyin yanayi a duniya ya ki halartar wannan taro wanda ya tattara shugabannin duniya maimakon haka ya halarci wani taro akan walwalar addini wadda aka yi a majalisar ɗinkin duniyar baba ya ko makeri sashen hausa na murya amurka daga birnin new york To a gaida baba ya kubu makeri da wannan rahoto kan babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a fara an jima ga dangadan ba kamar yadda na ce an fara ba a yau ɗannan. Daga Amurka kuma bari mu kaɗa Najeriya inda a yayin da ƙalubalen tsaro ke daɗa addabar ƙasar abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya tuntubi sabon ministan harkokin 'yan sandan kasar alhaji muhammad mai gari dingyadi katukan sakkwato wanda baballe fara da tambayar halin da ma'aikatar ta 'yan sanda ke ciki sai ya ce to kamar da duka sani wannan ma'aikatan a wannan lokaci ne girma shugaban kasa jana muhammadu buhari ya yanke shawarar sake maido da ita saboda bukatar da yake da ita ta ganin cewa an karfafa mu sha'anin tsaro kuma an taimaka ma 'yan sanda to wane irin babban kalubale kake ganin za ka fuskanta a wannan sabuwar kamar ma'aikata za mu ce tun da yanzu ne aka dawo da ita da akwai ta kuma sai aka rushe ta eh da akwai ta aka zo aka rushe ta kusan shekara biyar to kaga duk inda ka tarar da irin irin haka za ka gani kalubalen farko da yake da shi shine sai ka zauna ka sake ayyana wuri an tanadi ma'aikata an tanadi wuraren zama da sauran kayan aiki wannan ba wani kalubale ba ne muna nan muna yi kamar da ka sani babban kalubalen da muke fuskanta shine na sha'anin tsaro najeriya kamar sauran kasashen duniya a halin yanzu kowa yana fuskantar sha'anin tsaro to ranka ya daɗe na ce to kowane irin tsari ka zo da shi wannan sabuwar ma'aikatar taka to tsarin da muka fito da shi dai shine da za mu taimaka ma shi mai zama shugaban ƙasa na ganin cewa an samu ƙarin zaman lafiya a ƙasar nan shugaban ƙasa alƙawarin za a taimaka a ga cewa an tanadi kayayyakin aiki na 'yan sanda kuma an taimaka musu su kan sun samu ƙarin jin daɗin aiki domin ba da za ka yi ka yi aiki idan ma'aikatan da hake aiki da su ba su samu walwala da jin daɗin rayuwa ba. shi gaskiya ne mutane da yawa suna korafin cewa jami'an 'yan sandan najeriya suna fama da matsalar kayan aiki sannan kuma da rashin horo wanda zaka ga sun ɗau lokaci mai tsawo ba sa samun horo to ko me zaka ce dangane da haka ƙudurinmu ne a ga cewa an tanadi waɗannan abubuwan kuma an fito da hanyoyi ƙwararri na zamani wani za sa a samu abubuwa na intelligence kamar kyamarori da sauran abubuwa da yake ba dai sai na bayanin su ba dole ne idan za ka yi kyautata tsaro ka tabbar da cewa kana da masanin abubuwan da suke faruwa yanzu kaga inda muke kwanta za a ga yaro ko kuma matashi ya shirya da za a yi garkuwa da shi domin ɗaya samu kuɗi ko ga mutane su shirya za a yi garkuwa da su don su samu kuɗi ko kuma haka ana kai ma ƙauyuka kalubale na cewa su haɗa kuɗi su ba mutane kowa zo a kama su farmaki wannan abubuwa abubuwa ne waɗanda dole sai an tashi tsaye an kyautata tunanin mutane su kansu kuma su fahimci ba sha'anin kuɗi ne kawai da rayuwa ba. To sai a bi mu a shirmu na hantsi don jin ci gaban wannan hira da sabon ministan harkokin 'yan sandan Najeriya game da batun tsaro a ƙasar. A shirinmu na hantsin har ila yau da za a ji wannan. duk inda muka san makwancin sauro ne muna shiga muna faffesawa kafin a shiga ɗaki a kwanta muna shiga mu faffesa akwai yara da muke tafiya da su ƙanana sai mu gaya musu su yi sallama su gaya ma masu gidan su ɗan rufe abinci da ruwan sha sannan gidan matan aure dole sai sun kintsu su rufe fuskokinsu su sa hijabi sannan su gyaggyara duk gurin da ya cancanci a gyara sannan su ba mu damar mu shiga To sai a bi mu shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Saka mai wuya. idan ya ce makiyayen su je Kano duka su yi babu abincin. Innawa ba ina so shugaban kasa ya kokari ya bamu minista na livestock. Kaga kamar yanzu dauka ma misali a Niger. Suna da elebaj. Wannan elebaj yana nufin minista of livestock. Wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba ɗaya kakakaf. ya mutum yana so ya ci nama kullum bai da tunanin yadda ake samun naman nan shin an tawaga ana ruwan shanu ne ko tumakai me yasa mu ba za a dauke mu a tafi da mu a gwamnatin nan ba sai dai mu tura mota bar mu da hayaki me yasa ake muna haka ne duk duniyan nan ba inda makiyayi yake shan wahala irin Najeriya a India bauta a shanu ake a Ingila in kana da saniya kullum ana baka fan biyar dan kana samar da nama da madara abun da aka kashe muna shanu wajen ya fi miliyan 20 wani fulani an kashe masa saboda ba ciki ya fada ruwa saboda ba abun da zai kiwo kuma saniya ko ka san abun da saniya take sha a kullum Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sado mu da ko na sabon shiri na tsaka mai wuya. A shirin namu na yau za ku ji yadda za a shiga gonar wasu gwamnonin arewacin Najeriya da ake ganin suna taimakawa ba kaɗan ba wajen haifar fulani aksari matsalolin da suke fuskanta a Najeriya ciki har da wulakancin da ake cewa ana musu a wasu jihohin kudancin ƙasar. za ku kuma ji yadda ake mutunta shanu a wasu kasashen duniya da abin da ya sa fulanin najeriya suke mamaki yadda ba a darajar dabbobin na nasu ba da bayan duka wannan ku biyo mu ku ji ko jarkar ruwa nawa kowace saniya take sha a kowace rana to duk wannan batutuwan fa suna kunshi ne a cikin muhawarar da muke yi dangane da kudurin gwamnatin najeriya na shirin na ruga da take son ta yi domin ta samar da su makiyaya wuraren da za su dinga kiwon shanunsu abinda wasu suke marhaban da shi wasu suna dare-dare a kansa wasu kuma suna cewa akai kasuwa ba sa so muhawarar da ita ce wacce wakilinmu na abuja hassan mai kai ne shirya mana wadda kuma ake a tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin fulani wato rabar khalil muhammad bello shugaban kungiyar kullum allah ta kasa wanda baya son shirin na naruga da kuma alhaji gado kwallalu shugaban ko kuma tsohon shugaban kungiyar mai allah na jihar benue wanda yake ganin watakila akwai wani alheri da za a samu a cikin shirin yau za mu tashi ne daga yadda shi rabar khalil bello ɗin yake bayyana mamaki har ma da jan haushi na ganin cewa a najeriya ba fahimci alheri da tana albarkatun da ke tattare a cikin mallakar shanu ba abin da ya ce tuni wasu kasashen duniya suka riga suka gano haka ana son dabbar tarin don mai sai mu kaɗai za a shin dabban nan ba dukiya ba ne yanzu shugaban amerikan nan fa in ma kana da kwali ma kawai za a barka za ka taimaki kasar ya mai shanu dubu ɗari a shanu ɗari ko ɗari biyar ko dubu in banda ma arewacin najeriya muna ballagazar da dukiyar da allah ya bawa ba za ka bar shi zirare ya tafi kudancin ƙasar na har ghana kullum ina faɗa don Allah don annabi gwamnonin arewa su daina fita suna tafiya kasashen waje wai neman mai zuwa ya saka jari su inganta wallahi arewan nan in kwanan nan na yi buga wani rubutu a daily post cewa arewa za ta iya tsaya da kafafunta ta rayu ta daidai ba tare da man fetur ba amma inda kiwo amma in babu dabbobi wallahi ba za ta tsaya da kafarta ba to don haka daina neman ma man fetur a inganta kiwo arewa kawai garis gwalolo idan muka ɗauki duk waɗannan abubuwan da yake faruwa misali kai a tunaninka menene yanzu matsalar makiyayi yanzu matsalar makiyayi ka san su makiyayi yanzu ma matsalan da suke da ita yawa akwai state wanda yake su kawai matsalar ma ba na makiyayi ba ne suna da matsala da gwamnati shugaban ƙasa saboda a matsayinsa na fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi saboda shi makiyayi ba shi da magana 'yan jarida ba shi da gidan rediyo da zai yi ba zai je ko ina yi ba ba zai aika wani test ba bai san ma miye test ba to kaga wannan akwai matsala kuma daga an ga wani abun aika zai sai ce ba fulatani ne kawai yanzu kama jihar bino suna so su ya shanu dole sai sun zo lafiya maimakon da suna da international cotton market babu ita yanzu ta rushe don ba masu shanun ma to kaga irin wannan akwai matsala ai innawa ba ina so shugaban kasa ya kokari ya bamu minista na livestock na ɗaya dai muna cikin 'yan siyasa na biyu kuma muna da abun dukiyar da ya kamata me yasa mu ba za a ɗauke mu a tafi da mu a gwamnati nan ba sai dai mu tura mota bar mu da haƙi me yasa ake muna haka ne kadil muhammad bello kun tura mota ta barku da yaƙi? ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala na a najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutum ya zo ya taɓa burtoli ko gurin kiwo da mu rubuta petition mun kai take ma da kansa ma zai fita amma sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne komishina ne wane ne wane ne babu yadda ka iya da shi don haka idan akwai wani jinsi na al'umma wanda dimkuraɗiyar ma gaba ɗaya dandazo kawai take a kansa shi bai san ma ana yi ba wallahi tallahi ne makiya domin na faɗa ma kashi ɗaya cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar nan ba a sa wa kiwo kuma hadarin shine akwai gaza ta fiska tunaninmu da ma hankalinmu gaba daya ya mutum yana so ya ci nama kullum bai da tunanin yadda ake samun naman nan shin an tawaga ana ruwan shanu ne ko tumakai don haka arziki ne ake walakanta makiyayi al'umman nan da muke wakilta makiyaya na kabilu daban-daban a yi kokari kiwon nan dan Allah da annabi burtalolin nan da aka toshe mana wuraren kiwon nan da aka handame mana a yi kokari kowaye ya karɓe su ya mayar mana su amma wallahi wannan abin da suke faɗi na mana wai settlement wai kowace jiha ta bada eka kaza kaza kamar abin da fulani ne suke faɗa godu da kusel niwa jodo to erena mu mo, jire juda hokkadun wanda yake da naman giwa zai zauna yana jiran mai kurege gasa ya bashi shin kiwon nan ba shi da amfani ne taki yanzu dubu goma ne buhu ɗaya da takin gargajiyan nan ake amfani wajen noma da shanu ake noma tractor ba ta fita daga gurin kasa da dubu talatin idan kiwon nan babu shi arewan ta ruguje babu wadda noman ma kiwon nan ma ya fi noman ma inganci don za a iya shigo da abinci daga kasashen waje. garis Godolo idan muka ɗauki wannan kikikaka da ake yi a yanzu idan misali za ka ga shugaban Muhammadu Buhari a ce ka gaya masa abin da ya kamata a yi domin a shawo kan duk wani matsaloli me za ka ce masa. Eh ni kamar in za zan ga shugaban kasa zan gaya masa abu kashi biyu ne. Na ɗaya dai kaga eh, da yawa makiyayan an bar su a baya ɗari bisa ɗari. Ya kamata su kansu yanda aka ɗauki manoman nan su ma a ɗauke su me yasa za a ɗauki taki a kai wani state ba za a ɗauka immunization na shanu a kai wa fulani ba me yasa su ba mutane ba ne su ba 'yan najeriya ba ne ka san in dai aka barka daga baya mutane suka gani to in za a yi abu wani za su yi magana amma in daga farko an ɗauka wannan mutane su ma kashi ɗari fa dun naman da za a kawo a najeriya daga cikin kashi tamanin na fulani ne duk state inda da ka gani za ka loda su a mota ina ake saye su ba fulani suke kawo su a kasuwa a saya ba in babu su ina za a zo a saya shanu eh, ana kawo na bangare da kasan waje su ma fulani ne ai in dai ba kawo su ba to me yasa ake kawo su yi karanci kenan daga wajen amma duk wani wanda ka gani ya kawo saniya in ka duba za ka ga ba fulatani ne me yasa kaga kamar yanzu a misali kenan dauka ma misali a Niger suna da elebaj wannan elebaj yana nufin minister of livestock wannan livestock su ne suke da nura da shanu gaba ɗaya kakakaf kowane shekara ana basu magani ana basu komi da komi da ya kamata a basu duk kasashen nan na afirka haka yake yanzu gashi an sa trefia na free trefia na afirka me na fulani su free trade din babu shi daga ciki free trade zone yes babu shi a cikin na fulani ko me za a yi ba za a kirga da mu ba in za a wani abu maki yana ba za a sa su ba wannan laifin wane ne kenan yanzu laifin shugaban kasa ne ya kamata a samu wai shi ne ya kamata ya wannan magana magana gaskiya kenan khalil bello ah. da gaske wannan laifin shugaban kasa ne laifi nashi ne da na gwamnoni gaba daya maganar ita ce wannan fa ka duba dabbobi ka duba turbayar da suke shafa ruwa da dabba za ta shaho babu gashi nan kasa ce kasar ma ga sunan wannan duk hotunan dabbobi ne wanda muka je da rani muka ɗauki wannan aiki kuma mun rubuto mun sa hotunan nan mun kawo gwamnatin tarayya har yanzu ma abun ba mu ji komai ba wata bai ma iso hannunsu ba dabbobi ne ga sunan a arewacin najeriya nan mun yi sabe mun ɗauki musamman ƙwararru suka duba irin matsalar da dabbobi ke ciki muka rubuto muka kawo gwamnatin tarayya a taimaka wa rai ya sha ruwa gashi nan ƙasa ce suke sha duk duniyar nan ba inda makiya yake shan wahala irin najeriya a indiya bauta a shanu ake a ingila in kana da saniya kullum ana baka fan biyar don kana samar da nama da madara so inda zan ga shugaban ƙasa ko gwamnonin mu eh, amma kaje kafin ka ci gaba yanzu a najeriya nan dan adam mu ma bai samu ruwa ya balle saniya to ɗan adam bai samu ruwa isasshe ba ai ni yanzu ba ba dan siyasa ba ne kuma ni ka san kullum iya gonar ka zaka noma ni ba ina magana akan sauran al'umma ai su suna da baki suna da kafa za su je su sai faro ma su sha saniya ko ka san abun da saniya take sha a kullum jarka uku take sha a kullum. kowace ɗaya? wallahi jarka uku take sha idan ka zo ka killace tan da suke faɗin rugan nan shin za ma su iya sama dabbobin tukunna abun da za su sha ne ba zai yiwu ba don haka inda ina da iko in ga shugaban kasa shawarar da zan bashi da ma gwamnoninmu gaba ɗaya shawarar da zan basu a takaice ita ce mu ba ruwanmu da baya ta wuce a ja layi amma nan gaba a gyara tafiya hisabin dabbobi kaɗai a lahira ta ishe su aiki dabban nan haƙƙi ne idan kana mulkin al'umma irin na su na umar da ɗan adam da dabba haƙƙi ne ka sama masa ruwan sha don mai shekara sittin muna da incin kai a ce ruwan sha ma kamar yadda kake faɗi ya gagari al'umma sai ruwan kuskus ake sha so magana ita ce gwamnati kasar ma gaba ɗaya tana tafiya kan ta ƙasa kuma wallahi wallahi ina tsoro zai wahala ƙasar nan ta ci gaba da tafiya nan da shekara bakwai gwamnatoci ba su tsaya ba da ma ta tarayyar gaba ɗaya. Garis idan muka ɗauki waɗannan shirye-shirye na gwamnatocin baya da suka gabata da wannan gwamnatin da take son ta yi shi a halin yanzu menene ake yi da ake zaman lafiya kuma ake bunƙasan al'amarin kiwo da sauransu wanda a yanzu ba a yinsa kaga lokacin da akwai burtoli din gaskiya burtoli din in mutum ya tashi tun daga maiduguri har zuwa fatakwal hanya ne ba a noma kusa da hanya nan yana tafiya da shanunsa ba wai shanunsa ya zura sun cika gona ba amma yanzu gaba ɗaya wannan wajen an nome shi kuma akwai wajen da yake wanda da gwamnati ta saya ma ta ajiye saboda kiwo kawai ina wannan wajen yake yanzu da yawa mutane sun ji an basu suna noma a wajen nan kuma wayansu kuma sun yi gini a kai to tun da sun yi gini a kai a nema musu wani wajen da za su je su yi wannan abin mana babu shi to kuma in har abada in dai ba za a yi mutanen nan su kansu in ba a sama musu wajen da za su tsaya ba su yi kiwo su tafi da dabbobinsu ai akwai matsala amma mushal yanzu gwamnan kano ya ce shi yana so wannan rigan ya gwada rigan mu gani in ta yi kaga shi kenan wani sai sai su. to a gaishe kuma malamai To shi me bambanta shirin ruga na gwamnatin tarayya ta Najeriya da wanda gwamnatin jihar Benue ta taɓa yunkurin ta aiwatar a kan makiyayanta. Sannan me ya janyo lalacewa zamantakewa ne a tsakanin al'ummar Fulani da mutanen wuraren da suka saba zuwa suna kiwo a wuraren. Ta wani bangare ne gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta sake hanya a kokarin ta na tunkara waɗannan matsaloli na makiyaya da manoma. Ko ma me babban abin da yake haddasa rikici tsakanin su wannan bangarorin biyu wato manoma da makiyaya din. wannan batutuwan ne muke fatar mutum karan allah kyau makon gobe a shirinmu na gaba muna ko fata za ku kasance tare da mu yanzu muna godiya ga su bakin namu khalil muhammad bello da kuma shi alhaji garus bololo tare da wakilin hassan mai na da ya shirya mana muhawar a can abuja a madadin su ne ne aliyu mustapha sakkwato a washington mun baku lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga zahar amin fage da labaran duniya an manfa a takaice matashiyar nan mai fafutuka 'yar kasar sweden greta thunberg ta caccaki shugabannin duniya a jiya litinin a babban taron majalisar ɗinkin duniya inda ta yi kira da ɗauki matakin magance sauyin yanayi saboda matsalolin da hakan ke haifarwa shugaban ƙasar iran hassan rouhani ya ce matsin lamba da gwamnatin trump take nuna wa ƙasarsa bai yi tasiri ba sannan takunkumin da ta sanya bayan da ta fice takunkumin da ta sanya bayan da ta fice daga yarjejeniyar shekarar 2015 kan shirin nukiliyar iran ya nuna cewa amurka ta gaza matuƙa wasu shugabannin majalisar wakilan amurka masu ƙarfin faɗa a ji su uku sun buƙaci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ya fara mika dukkan takardun da suka shafi tattaunawa wayar talho da shugaba trump ya yi da ukraine to da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita zahar amin fage wacce ta karanta wani labaran duniya da cd da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin nikolai ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique.